daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. يخرج farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim a sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fito ita ce zango na biyu a wannan rana to abubuwan za mu gabatar muku da da allah su ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na kokun san sai kuma shiri na musamman akan azumin watan ramadan mai alfarma za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga shi kuma sai kisoshin rayuwa sai a ji labarin wasanni su na mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya labaran duniya da farko ga kanunsu a yaman amurka ta sake kai wani hari a wasu sassan kasar mayakan jifatin nasara na ƙasar siriya sun kai hari a kan iyaka da ƙasar labanan shugaban ƙasa amurka ya ƙara yawan ƙasashen da ya sa takunkumin shiga cikin ƙasar to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun a yaman amurka ta sake kai wani hari a wannan ƙasa kasar yaman ta sanar da cewa amurka ta sake kai wasu hare-hare a gundumar hudaida a kan wani kamfani na auduga kamfanin dillancin labarun meher na iran ya nakalto majiyar ansarullah ta kasar yaman din tana cewa sojojin na yaman sun kai wato sojojin na amurka sun kai hare-hare a kan sassa daban-daban na wannan ƙasa yayin da sojojin yaman suka kai hare-hare da makamai masu linzami goma sha takwas a kan jiragen ruwa na dakon jiragen yaƙi uss truman kakakin sojan ƙasar yaman janar yahaya sari ne ya sanar da kai hare-haren na martani a kan jiragen yaƙin amurka tun daga ranar asabar da ta gabata ne dai jiragen yaƙin amurka da na birtaniya suka rika kaiwa yaman har-hare da sun yi sanadiyar shahadar mutane da dama yankunan da harin ya shafa sun hada da biranen sana'a da kuma sa'ada sai kuma hudaida daga baya a gefe ɗaya shugaban ƙungiyar ansarullah ta yaman said abdulmalik alhusi ya ce hare-haren ta'addanci waɗanda sojojin amurka da burtaniya suka kai a kan yankuna da dama na ƙasar ba za su hana mutanen ƙasar ta yaman ci gaba da kare falasɗinawa a gaza ba hakanan kuma ya ƙara da cewa za su ci gaba da kai har-hare akan jiragen haramtaccen kasar isra'ila da na birtaniya da ma na amurkan masu wucewa ta tekun maliya kamar yadda suka bayyana tun da farko ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman dai tana tallafa falasinawa ne tun daga farmakin aksa wanda aka fara a ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 har zuwa lokacin da aka tsagaita wutar yaƙi a tsakanin falasɗinawan gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila a ranar sha tara ga watan janairu na shekara nan ta 2025 da ashirin da da biyar ake ciki mayakan jibhatin nusra na ƙasar syria sun kai hari a kan iyakar ƙasar labanan a jiya lahadi ne dai ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta kai har-hare a kan iyakar labanan a yankin hormuz ma'aikatar tsaron ƙasar syria ta fitar da wata sanarwa da a ciki tariya cewa harin nata martani ne akan wani hari da aka kai a can cikin kasar wanda ya yi wato wanda ta jingina wa kungiyar hezbollah wanda kuma ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku kungiyar ta tahriru sham ta yi amfani da makaman rokoki da ta harba wajen wato akan iyakar kasar ta labanan tuni dai kungiyar hezbollah ta fitar da wata sanarwa da a ciki ta karyata zargin na kungiyar tarirar sham ofishin da yake kula da watsa labarai na hezbollah ya bayyana cewa babu gaskiya a cikin labarin da ake watsawa na cewa hezbollah tana da hannu a cikin abin da yake faruwa a kan iyakar labanan da siriya sanarwar ta kuma ƙara da cewa muna sake jaddada cewa ba mu da alaƙa da duk wani abu da yake faruwa a cikin ƙasar siriya wata kafa ta watsa labarai ta ƙasar labanan ta ce ƙungiyar agaji ta red cross ta miƙa gawakin wasu mayakan ƙasar syria su uku da aka kashe ba tare da cikakken bayani akan yadda aka kashe su ba hakanan kuma majiyar ta tabbatar da cewa an harba makamai masu linzami a cikin garin alkas da yake akan iyakar ƙasashen biyu ma'aikatar tsaron siriya dai ta sanar da kai hari da manyan bindigogi a kan wasu garuruwan labanan da suke kan iyaka to waɗannan labarin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce za mu mayar da martani akan wasiƙa trump bayan yin nazarinta. kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ismail waka'i ya ce abin da ake watsawa a matsayin shine ke kunshi a cikin wasiƙar shugaban ƙasa amurka shaci faɗi ne domin har yanzu ba mu watsa abin da ta kunsa ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya ce da akwai bambanci a tsakanin yadda trump yake magana a fili da kuma yadda ya rubuta wasiƙar tasa dr baka'i ya kuma ƙara da cewa bayan yin nazari ta wasiƙar da abin da ta ƙunsa za mu bayar da jawabi har ila yau baka'i ya ce wato ya ce ya kore cewa ziyarar da ministan ma'aikatar tasu abbas arakci ya kai zuwa kasar oman yana da alaƙa da ba da jawabi a kan ta shugaban ƙasar amurka da yake mayar da martani akan harin da amurka ta kai wa ƙasar yaman kuwa dr bukai ya ce abin takaici wannan ba shi ne karan farko da amurkan take kawai yaman hari ba wanda shakka babu laifi ne kuma abin a yi allah wadai da shi ne dr bakai ya kuma yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma kasashen musulmi da kungiyar kasashen musulmi da su ɗauki matakin gaggawa a akan abin da yake faruwa na har-haren da amurkan take kaiwa ƙasar yaman dangane da barazanar kaiwa iran hari kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran ya ce duk wani wuce gona da iri akan iran zai fuskanci mayar da martani mai tsanani ba tare da taraddudi ba. shugaban ƙasar amurka ya ƙara yawan ƙasashen da ya sa wa takunkumin shiga cikin ƙasar shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya ƙara yawan ƙasashen da ya sa wa takunkumin shiga cikin amurka zuwa ƙasashe 43 daga cikin ƙasashen da ya sa wa sharuɗan shiga cikin ƙasar amurkan akwai somalia sudan da libya sai kuma afghanistan cuba iran koriya ta arewa syria venezuela da kuma kasar yaman a lokacin zangonsa na farko dai trump ɗin ya shigar da ƙasashe da dama da aka zarge shi da cewa yana nuna wariya a kan ƙasashen musulmi ƙarshen labarin duniya kenan. To masu waye suka gyara zama domin jin sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa shirin nan na ko kun san shirin musamman na watan azumin Ramadan mai alfarma shirin mu koyi harshen farusanci kesoshin rayuwa sai kuma shirin nan na labarin wasanni sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen Iraniya da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. yau litinin 17 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 1389 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan maris na shekara ta 636 miladiya bayan fatattakar romawa musulmi sun mamaye birnin kudus bayan bayyanar musulunci da kuma yaduwarsa an yakin farko da musulmi suka yi da romawa a yakin bahar maliya ta arewa a zamanin halifa umar sojojin musulmi sun fatattaki romawa tare da 'yantar da kudancin palestino bayan wannan shankashi sai sarkin roma na wani lokaci ya aiki da dakaru masu tarin yawa zuwa kasar palestino amma a yakin da aka yi sojin musulmi sun sake samun galaba a kan romawa kuma a ƙarshen yakin an kashe kwamandan sojojin rom kuma musulmi sun mame birnin damascus tun daga wancan lokacin ne dai musulmi suka zauna a palestino da kuma sham amma a lokacin halifancin 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare na daular fatimiyya ta masar tun daga shekara ta 1997 miladiya ne kiristoci suka fara yakin salibiya domin kwashe birnin kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin guda biyu da karshe dai a shekara ta 1250 miladiya salahuddin al-ayubi ya 'yantar da birnin kudus daga wannan lokaci ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na daya sojin burtaniya sun mamaye dukkanin kasar palestino kuma tun a shekara ta 1948 bayan da burtaniya ta haɗa kai da yahudawan sahiyoniya ta miƙa musu palestino baki ɗaya domin kafa isra'ila a matsayin kasar yahudawa a cikin palestina haka zalika yahudawan sahiyoniya sun mame birnin kudus a yakin su da larabawa na shekara ta 1967 to amma al'ummar musulmi na palestino waɗanda suka mallaki wannan ƙasa sana ci gaba da yakar 'yan sahiyoniya 'yan mamaya domin 'yantar da su musamman ma dai birnin kudus masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma bakwai ga watan maris ɗin shekara ta da arba'in 1948 wakilan kasashen birtaniya da faransa da kuma belgium da netherlands gami da luxembourg su rataba hannu akan wata yarjejeniya akan taimakon juna a birnin brussels ban birnin kasar belgium a cikin wannan yarjejeniya wadda aka fi sani da brussels treaty waɗannan kasashe ne sun yi alkawalin kafa tsarin tsaro na bai ɗaya wanda ya haɗa su baki ɗayansu da kuma faɗaɗa hulɗar tattalin arziki da al'adu yarjejeniyar brussels ta share fagen kafa kawance na soja na nato bayan 'yan watanni an yi shawarwari a tsakanin amurka da kanada da kuma kawancen brussels a birnin washington na amurka wanda kuma ya kai ga rattaba hannu a kan kafa a kungiyar tsaro ta nato a watan afrilun shekara ta 1949 tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma wasu da dama daga cikin ƙasashen yammacin turai. masu saurari kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan isfan na shekara ta 1380 hijira shamsiyya allah yi wa aitullah muhammad muzaffar addin al-qazvini fitaccen malamin addini a kasar iran rasuwa an haife shi a shekara ta 1304 hijira shamsiyya a garin kasbin wanda yake arewacin kasar iran kuma ya karatunsa na makarantar share fage a wannan gari daga wannan lokaci ne kuma sai muzaffar dinar kazani ya fara kwarwa a wasu makarantu na addini a cikin birnin kasbin bayan wani lokaci kuma yana ɗan shekara 26 haihuwa ya tafi garuruwa masu tsarki na kom sannan kuma ya tafi birnin najaf na iraki domin kammala takan sana addini a gaban manyan malamai inda ya samu karatu a gaban manyan malamai na lokacin har kai ga matsayi na ishtihadi ya shigaltu da koyarwa a birnin najaf al-ashraf amma a shekara ta biyu hijira shamsiya ya koma birnin kasbin da zama inda ya shiga da ayyukansa na koyarwa da kuma rubuce-rubuce na littafan addinin musulunci baya ga karantar da ɗalibai da dama da kuma mayar da wasu daga cikin ɗaliban nasa suka zama manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su ayatollah muzaffar din ya rubuta wasu littafai da dama waɗanda suka haɗa da littafan fikihu da gaske akwai littafin nan na iyadatul hujja sai kuma littafin sa na sharhul urwa wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda takwas da kuma wasu littafan waɗanda ya rubuta daban-daban musamman a bangaren ilimin falsafa da kuma ilimin usul sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin a bangaren hadisi masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan isfan na shekara 1374 hijira shamsiyya allah yi wa ayatollah abul qasim rahmani khalili babban malamin addinin musulunci a kasar iran rasuwa an haife shi a shekara ta 1302 bayan hijira shamsiyya a kusa da birnin bushahar a arewacin kasar iran kuma ya fara karatun kimiyya sannan kuma ya shiga ɓangaren karatuttuka na addini tun yana karami Ayatollah Rahmani ya koyi ilimin addinin musulunci a garin nasa sannan kuma bayan wani lokaci ya tafi birnin na na kasar Iraki inda ya ci gaba da karatuttuka a gaban manyan malamai sannan ya karantar da wasu daga cikin manyan ɗalibai daga nan kuma ya dawo kasar Iran ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce da kuma koyarwa a cibiyar ilimi ya koma garinsa na haihuwa Bushar a shekara ta dubu da da da uku talatin takwas bayan hijira shamsiyya sannan kuma ya ci gaba da koyarwa a wannan gari bayan kafa wata babbar cibiya ta addini sannan kuma ya kafa wani katafaren masallaci wanda yake hada da makarantar da kuma cibiyar ilimi ta hauza da kuma wurin tararruka na addini wato husainiya bayan shekaru goma wannan babban malamin addini ya tafi birnin tehran inda ya koma can da zama baki daya a can ma ya kafa wata katafare cibiyar ilimin addinin musulunci kuma ya ci gaba da koyarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai har tsawon shekaru goma sha hudu sannan kuma daga can ya koma birnin kum da zama inda a can ma ya shigaltu da karatuttuka da kuma rubuce-rubucensa rubucen daga cikin ayyukan da ya yi a bangaren rubuce-rubuce akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta sannan kuma littafin nan nasa na alhuruf wanda yana daga cikin manyan littafai na adabi da ake koma zuwa gare su domin tantance kalmomi a bangaren liga billahi minash shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa muhammad wa ala ahli tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan yadda ake yin kafarar karya azumin watan Ramalana. Yin kafara wajibi ne a kan duk mai azumin da yake da masaniyar aikata abubuwan da aka ambata suna ɓata azumi, amma ya aikata da gangan bisa zaɓinsa da son wato ba tilasta shi aka yi ba da ƙarfin tsiya ko ta hanyar gargaɗin cutar da shi matuƙar bai aikata ba. saboda mai azumin da aka tilasta shi da ƙarfin tsiya ya aikata abin da ke ɓata azumi. Misali, mai azumin da aka ɗura masa abinci da ƙarfi, azuminsa bai ɓaci ba, amma mai azumin da aka tilasta shi ta hanyar tsoratar da shi kan ya aikata abin da ke ɓata azumi. Misalin, wani azalimi ya yi gargaɗin cutar da shi idan bai ci abinci ba, to idan ya ci abincin azuminsa ya ɓaci, sai ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar, amma babu kafara a kansa. Idan mai azumi ya aikata abin da ke bata azumi a bisa jahilci, wato bai san abin da ya aikata yana ɓata azumi ba, to idan yana da daman sanin hukunce-hukuncen shari'a, amma ya ƙi tashi ya nemi sanin, to hukuncinsa zai yi ramakon azumin da ya ɓaci, amma dangane da hukuncin kafara, akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa zai yi kafara ne a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa babu kafara a kansa, amma idan mai azumi ya aikata abin da ke ɓata azumi ne a bisa jahilci, to idan jahilcinsa ya samo asali ne daga rashin yiwuwan sanin hukunce-hukuncen shari'a, kuma bai ma hankalta akan rashin saninsa ba, wato bai san ma shi jahili ba ne. ballantana ya yi tambaya ko kuma yana da tabbacin abin da ya aikata ba ya ɓata azumi to a irin wannan yanayin ba zai yi kafara ba yadda ake kafaran azumin watan ramalana shi ne, mutum zai zaɓi ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ya aikata na farko ‘yan tabawa ko baiwa na biyu azumin watanni biyu a jere na uku ciyar da mabukata sittin kasancewar a wannan zamani babu maganar bauta balantana a samu bayin da za a ‘yantar, to ya rage abu biyu ne kawai, wato azumin watanni biyu a jere da ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukata guda sittin, ko kuma ciyar da su abinci har su ƙoshi. Yadda ake ciyar da mabukata guda sittin shine ciyar da su abinci har su ƙoshi, ko kuma ba wa kowane mabukaci daga cikinsu mudu ɗaya na hatsi, misalin alkama, ko shinkafa, ko dawa, ko gero da makamantansu, wato abincin da aka fi amfani da shi a wajen da mutum yake rayuwa. Abin da ake nufi da mudu ɗaya na hatsi shine kashi uku cikin hudu na kilo guda. Misali, idan aka auna kilo guda na shinkafa, sai a raba shi gida huɗu, to kashi uku shine ake nufi da mudu ɗaya. da za a baiwa kowane mabukaci ba a baiwa mabukaci fiye da mudu ɗaya na hatsi na kafaran watan azumin watan ramalana ko ciyar da shi sau biyu matuƙar za a samu adadin mabukata guda sittin da ake bukata a ciyar da su kamar yadda shari'a ta wajabta amma ya halatta a baiwa mabukaci magidanci abincin kafara daidai da yawan iyalan gidansa ko da iyalan gidansa sun haɗa da manya da ƙanan yara ne Misali, idan yawan iyalansa sun kai bakwai tare da shi, to sai a ba shi mudu bakwai. Mutanen da ake ciyar da su a kafarar azumin watan Ramalana su ne, fakiri da miskini. Abin da ake nufi da fakiri shine mutumin da yake mabukaci da bai mallaki abincin shekara ba, wato ba shi da abincin shekara a jiye, ko kuma abin da yake samu ta hanyar sana'arsa ko albashinsa da yake karɓa ba isarsa a shekara miskini kuma shi ne, wanda ya fi faƙiri bukata wato gwamma faƙiri da shi mabukacin da za a ba shi kafarar azumin watan ramalana ya kasance mumini kuma kada ya zame daga cikin mutanen da wajibi ne a kan mutumin da kafarar ciyarwa ta hau kansa ya ciyar da shi misali mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kuma ɗane ne gare shi Yadda ake azumin watanni biyu a jere shine, ko dai mutum ya yi azumin watanni biyu a jere, ko kuma ya azumin wata ɗaya da azumin kwana ɗaya a wata na biyu a jere. Misali, azumin kwanaki talatin da ɗaya kenan, ko kuma talatin, idan watan farko kwanaki ashirin da tara ya yi, sannan sauran azumin kwanakin wata na biyu ya halatta mutum ya rarraba su, wato ya yi azumi ya huta. sannan ya ci gaba da yin azumin sannan ya huta da haka har ya kawo ƙarshen azumin da ya hau kansa amma idan mutum bai jero azumin wata ɗaya da kwana ɗaya ba da gangan to wajibi ne ya sake azumin tun daga farko wato azumin da ya yi dukkaninsu sun ɓaci misali idan ya yi azumin kwanaki ashirin a jere sai ya ƙi yin azumin rana ta ashirin da ɗaya da gangan to dukkanin azumin da ya yi a baya na kwanaki ashirin sun rushe sun zame kamar bai yi ba sai ya sake wani azumin daga farko amma idan rashin jero azumin ya samo asali ne daga wata lalura misalin rashin lafiya ko jinin haila ko kuma tafiya ta bijiro masa da ake mata ƙasaru wanda ya zame dole ya sha ruwa to anan duk lokacin da uzurinsa ya kawu zai ci gaba da gudanar da azuminsa ne daga yadda ya tsaya a baya kafin uzuri ya bijiro masa misali idan mutum ya yi azumin kwanaki goma a jere sai rashin lafiya ya kama shi da ke wajabta shan ruwa don haka ya dakatar da azumin kafarar da yake yi to bayan mutum ya warke daga rashin lafiyar sai ya ci gaba da gudanar da azumin kafara daga yadda ya tsaya kafin bijirowar rashin lafiya wato sai ya azumin rana ta goma sha ɗaya idan kuma mutum yana da masaniyar akwai kafara a kansa amma yana kokonton. shin ya yi kafarar ko bai yi ba to a nan hukuncinsa shi ne, wajibi ne ya yi azumin kafarar idan mutum bai san yawan ranakun da ya sha ruwa ba da gangan to hukuncinsa zai yi kafara na adadin ranakun da yake da yaƙinin ya sha ruwa a cikinsu ne amma dangane da ranakun da yake kokonto to ba wajibi ba ne sai ya yi musu kafara misali idan mutum yana da masaniyar ya sha azumi na kwanaki amma yana kokonto shin na kwanaki goma sha biyu ne ko kuma na kwanaki goma sha shida wato yana da yaƙinin kwanaki goma sha biyu ƙari akan haka kuma yana kokonto to kafarar kwanaki goma sha biyu ne suka waje ba a kansa ba wajibi ba ne mutum ya hanzarta yin kafarar da ta hau kansa wato mutum zai iya jinkirta yin kafara zuwa shekaru amma kada jinkirin ya zame ya wuce iyaka da za a iya cewa ya zame sakaci ya halatta mutum ya sauke wa mamaci haƙƙin kafarar da ke kansa ta hanyar biya masa azumi ko ciyarwa, amma ga rayayye sai dai ciyarwa banda azumi, wato mutum ba zai azumin kafara da ke kan rayayye ba. Mutumin da kafarar azumin watan Ramalana ta hau kansa, amma bayi da halin ‘yan tabawa ko kuyanga, kuma ba zai iya yin azumin watanni biyu ba a jere, kuma baya da halin ciyar da mabukata guda sittin, to sai ya yi zaɓi tsakanin yin azumin kwanaki goma sha takwas da yin sadaka da abin da zai iya, amma an fi son ya yi sadaka. Idan kuma ba shi da abin da zai yi sadakar, kuma ba zai iya yin azumin kwanaki goma sha takwas ba, to sai ya yi istighfari, wato ya nemi gafarin Allah maɗaukaki, ko da sau ɗaya ne ya isar, maimakon kafarar, idan kuma daga baya ya samu daman yin kafarar to ba wajibi ba ne a kansa amma a bisa itiyaɗi mustahabi mutum ya sake yin kafarar yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha shida a watan ramalana mai alfarma بسم التقت الأبرار وجنبني فيهم مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين يا الله ka sanya ni a cikinsa samun nasarar mutanen ƙwarai ka kuma nisantar da ni a cikinsa daga ashirarai ka shirar da ni a cikinsa da rahamarka zuwa ga makoma ta har abada da ubangijin takakka ya ubangijin talikai daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار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 idan ba manta ba a makon da ya gabata wanda ji cewa sa'id wanda ɗaya ne daga cikin abokan muhammad ya gayyaci abokinsa muhammad domin zuwa gidansu domin halarta wani taro na cin abinci wanda kuma katin gayyata ɗin ya riga ya iso hannun muhammad ya kuma yi wa abokinsa bayani dangane da yadda tafiyar tasu za ta kasance zuwa wajen wannan gayyata to sai kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da gayyatar da ake musu zuwa bakunci a gidansu sa'ido kafin mu je ga tattaunawar sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. inches. Wannan menene? Karte da'wat. Katin gayyata. Mehmani. Baƙunci. Hajj. Aikin haji. U da'wat karde ast. Shi yayi gayyata. آنها دعوت کرده اند سو سنگی آنها آمده اند سو سنزو پدر مهیپی مادر مهیپیا مکه مکه تالار دکن تارو خیابان تیتی بهار تیتن بهار خیلی سوسی دور نیسا هدیه kyauta. Mo mi barim. Mu muna kaiwa. Mo boyad bebarim. Mu dole mu kai. Ma'amulan. A mafi yawancin lokuta. Mihmana. Baƙo. Haji. Alhaji. Anha mi barand. Su suna kaiwa. To haride Kai ka saya. Cheesy. Wani abu. من میدانم نی نسنی امروز ایو خرید سیه بازار کاسوه او می رود شی کو ایتا تنا زوا کو ینا زوا خوب دکو فردا گوبه صبح دسافی من خرم. نی زن سیا ما میرویم مو زمجی ما می خواهیم برویم مو من سومجی لطفا دو الله آره ای قبل از کپین رفتن تپیه تلفن بزن ka buga wayar tarho. To Madalla yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid. bayan da ya ga katin gayyata gare tattaunawar a cikin harshen farisanci این چیست؟ کارت دعوت است؟ بله این کارت دعوت است سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است برای مهمانی حج؟ بله پدر و مادر سعید از مکه آمدند و همه را دعوت کردند مهمانی کجاست؟ مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است خیلی دور نیست باید هدیه ببریم؟ بله معمولا مهمانها هدیه‌ای برای حاجی میبرند تو چیزی خریده ای؟ نه اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می رود. خب من هم فردا صبح چیزی می خرم. می خواهی با هم به مهمانی برویم؟ آره لطفا قبل از رفتن به من تلفن بزن. تو مادلا باید اکجی اونن تتونا و کمری تو گدانا از کن هرشن پارسنچی. ینزو کما سه ا سواری تتونا ور. da tarjamata a cikin harshen hausa bayan da muhammad ya ga katin gayyata da aka aiko masa ga dai abin da yake cewa abokinsa hamid این چیست؟ کارت دعوت است؟ ونن مینه نی؟ کاتن گیتا بله این کارت دعوت است ای ونن کاتن گیتا سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است سعید ya gayyace ka zuwa taron cin abinci. Baroyi mehmani Hajj Domin taron taya murnar dawowa daga aikin haji? Bale, pedar ba modar Said az makke omadand ba hame davat kardand. I Mahaifi da mahaifiyar Said sun dawo daga maka. کو مهمانی کجاست؟ اینا زعی تران. مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است. زعی تران نی اونی ne تارو wani تیتن بحر خیلی دور نیست. باید هدیه ببریم. baya da nisa sosai. Dole ne makai wata kyauta? Bale, ma'amulan مهمان ها هدیه برای حاجی میبرند ای bisa ga al'ada baki suna kaiwa alhaji kyauta to چیزی خریده ای؟ کی ka sayi ابو نه اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می رود. آ اما نسن چوا ایو مهیفیتا زات جه کاسوا دومین سین ابین کیوتا خب من هم فردا صبح چیزی میخرم دکیو نی گوبه زن سیوان ابو خواهی با هم به مهمانی برویم؟ کنا متپی متفی تره زو اورن آره لطفا قبل از رفتن به من تلفن بزن ای دو الله کپین تپیا ka buga ترهو. madalla to jama'a masu ware an dai ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid kwana ɗaya bayan wannan tattaunawa sun tafi tare zuwa babban ɗakin taro inda suka iske shi cike da baƙi waɗanda suka zo domin taya mahaifi da mahaifiyar sa'id murnar dawowa daga aikin hajji inda aka ci abinci aka yanka rago aka mika kyaututtuka da aka saya domin taya su murna to da ne maka kawo ƙarshen shirin na yau sai allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a fefe musamman malama julai ni abdullahi salihu tsana ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar stan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mai cikin shirma da ya gabata mun ci gaba da kawo maku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirin da ya gabata mun ji yadda khalifancin khalifa na biyu ya kasance inda kamar yadda wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi sallam suka yi korafi ga halifa na farko kafin ya yi wafati haka ta kasance wato halifa na biyu ya kasance mai tsanani ga mutanensa yana duka yana tsawatawa kuma ya tsare wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga fita daga madina ya hana su fita daga madina saboda kada su yada hadisan da suke bayyana wato so da kuma fifikon iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran sahabbai sannan mun ji cewa shi ne ya fara fifita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rabun dukiya inda ya fifita mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa sannan wa'anda suka je yakin badar sannan muhajirun kan ansar da dai sauransu daga ƙarshe wannan ya samar da wasu sabai masu dukiya sosai da kuma wasu talakawa sosai don rabonsu kaɗan ne mun ji cewa imam salam ya cewa majalisarsa sai da wasu dalilai don kada su ji tsoron yana ƙoƙarin ƙwace iko daga hannunsu wanda hakan zai sa kafirai su ɗebe ƙauna wajen kauda daular musulunci tun tana jaririya sannan mun bayyana cewa a lokacin halifancinsa ne aka kada daular farisa da kuma roma daular musulunci ta sami dukiya mai yawa sannan mun bayyana cewa sau da dama khalifa umar yana komawa ga amirul mu'minina salam don neman fatawa kan al'amuran addini sannan yakan ba da shawara wani lokaci a karɓa wani lokaci kuma a yi watsi da shi musamman idan al'amarin ya shafi siyasa sannan mun ji yadda abu lu'lu'a ya kashe shi saboda takura masa wanda mai gidansa mugira yake yi sannan shi khalifa umar yana goyon bayan mugira a kan yawan harajin da ya sanya masa bawa mugira wanda ake kira abu lu'lu'a ya kasance bafarise ne ya shiga masallaci ya soke shi da wuƙa har sau uku ɗaya daga cikinsu ƙarƙashin cibinsa wanda kuma shi ne ya kashe shi sannan mun ji cewa ɗansa abdullahi ɗan umar bayan da ya tabbatar da cewa mahaifinsa zai ba zai rayu ba sai ya ba shi shawarar ya naɗa khalifa sai ya ce idan ya naɗa ai abubakar ya naɗa idan bai nada ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai nada ba kuma kun ji bayani yadda gaskiya al'amarin yake wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada Ali da Abi Talib alaihi salam a wani wuri da ake kira Ghadir bayan hajjin bankwana. A lokacin da Umar ya ɗebe ƙauna daga rayuwa, sai ya fara tunanin abokansa wanda suka taimaka wa Abubakar wajen kwace halifanci daga hannun Amirul Mu'minin salam sai yana cewa da abu ubai da ɗan jarra yana nan da na naɗa shi khalifa don shi amintaccen wannan al'ummar ne da salim maula abu Kuzaifa yana nan da zan naɗa shi khalifa don shi mai tsananin son allah ta'ala ne duk sun mutu babu wanda ya rage daga cikin wa'ancan abokan aiki ya manta da amirul mu'minin salam wanda shi ne kofar ilimin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mijin diyarsa fatima salamullah alaiha shi ne yake da sabika a cikin addinin musulunci wanda ba wanda yake da shi a cikin dukkanin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam in bana shi yana da rai amma khalifa umar ya manta da shi daga ƙarshe ya yanke shawarar kafa shura ta mutane shida inda ya umarce su su zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin khalifa a bayansa a cikin kwanaki uku sannan ya sanya aliyu da abi talib salam ɗaya daga cikin membobin shura na mutane shidda amma ya san ba da za a yi su zaɓe shi a matsayin khalifa ya kafa a shuran ta yadda usman dan affan ne zai zama khalifa shakka shiful a cikin littafinsa da yake maganan shura ya bayyana shura na mutane shida a matsayin wani makirci ga amirul mu'minin salam na tilasta al'umma a khalifancin khalifa usman wanda kuma daga ƙarshe an ga sharrin da khalifancin khalifa usman ya jawa musulmi da kuma addinin musulunci wanda muke ganin illarsa har yau kafin ya rasu umar ya kira mutanen guda shida ya tara su sai ya ce masu shin kowa daga cikinku yana kwaɗayin halifanci a bayana ba wanda ya bashi ansa sai ya sake tambaya sai zubair ya tashi ya bashi amsa yake cewa mai zai nesantar da mu daga ita kai ma ka riƙe ta ka kuma tafiyar da ita ba kuma abin da ka fi mu da shi a cikin ƙurishawa ko kuma a abin da ka gabatar ko kuma a kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya gare su ya ce masu shin ba zan faɗa muku kan kowanninku ba sai suka ce da mun nemi afuwa a gare ka da ba za ka amince mana ba. sai ya fara bayyana ra'ayinsa dangane da su ɗaya bayan ɗaya sai ya ce kai zubair kai mutum ne a lokacin da ka yadda da abu a lokacin da ka yi fushi kuma kafiri ne wata rana kai mutum ne wata rana kuma shaidan ne allah ba zai taimaka maka ka haɗa kan al'ummar musulmi ba sai ya ce wa talha in faɗa ko kada in faɗa sai ya ce masa haƙiƙa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa fati yana fushi da kai saboda wata magana da ka yi a lokacin da ayar hijabi ta sauka sai ya juya wajen sadu ɗan abi ya ce shi mutumin yaƙi ne amma bai cancanci khalifanci ba don bai iya shugabanci ba sai ya koma wajen abdurrahman ibn auf ya ce amma kai ɗan auf da za a gwada rabin imanin al'ummar musulmi da naka da naka zai rinjaye amma kana da rauni wato na shugabanci wanda ya sa baka cancanci khalifanci ba sai ya juya wajen amirul mu'minin salam ya ce masa amma kai ya ali ba don wasanka ba da an ɗora maka ita da za ka kai su ga hanya madaidaiciya da za ka kai su ga hanyar gaskiya to amma shi ma ya aibata shi yana cewa yana wasa amma duk da haka ya cancanci kalifanci ya san hanya madaidaiciya kuma zai kai su ga gaskiya sai ya juya wajen usman ɗan Affan ya ce masa, Kai kuma ga ta nan halifancin, kamar ina ganin shawa sun ɗora maka ita, sannan ka ɗora danginka bani umayya akan wuyan musulmi da kuma banu mu'aid. sannan ka ba wa danginka dukiyar al'umma wanda ya sa wasu daga cikinsu za su yi maka tawaye su kuma yanka ka a cikin gidanka idan haka ya faru ka tuna da zance na sannan bayan ya san cewa usman zai ɗora bani umayya da kuma banu mu'id a kan al'ummar musulmi sannan za su yi masa tawaye har su kashe shi me yasa zai sanya shi ɗan takarar halifanci kuma abin da ya faru kenan don daga lokacin wato tun lokacin da aka kashe usman ɗan affan al'ummar musulmi ta rabu gida biyu har yau fiye da shekaru hudu suna kafirta juna suna kashe juna. sannan bayan ya gama maganarsa sai ya juya wajen mutane ya ce masu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yana yarda da wa'annan mutane guda shidda sannan sai ya faɗa wa mutanen shidda kan cewa su kawo wasu daga cikin shugabannin ansar a taron kudinsu ba su da rabo ko kuma zaben khalifa sannan ya ce ku kawo alhassan dan ali alaihi da kuma abdullahi dan abbas don suna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fatan halattansu taron shuran zai kawo albarka ga zaman naku sai dai wato ba su da ƙuri'a na zaɓen khalifa sannan ya juya wajen abi talha al'ansari ya ce masa ya baban talha lallai Allah ya ɗaukaka musulunci da ku ka zaɓi mazaje biyar daga cikin ansar ku wa'annan mutane shida don su aiwatar da umarnina kamar yadda yake su kuma gaggauta yin hakan sannan ya juya zuwa ga mikdad ɗan aswad ya faɗa masa kamar yadda ya faɗa wa abu talha sannan ya ce masu idan mutane biyar sun gamu a kan wani ɗaya yaƙi ku buge wuyarsa idan hudu sun gamu a kan wani sannan biyu suka ƙi ku katse wuyoyinsu sannan idan uku suka haɗu a kan wani sannan wasu uku kuma suka yarda da wani mutum ku kasance tare da wanda abdulrahman dan auf yake tare da su sannan ku kashe sauran idan sun ƙi amincewa da abin da mutane suka zaɓa sai imam salam ya tabbatar da cewa ba za su zaɓe shi ba ya fita daga wajen yana baƙin ciki sai ya haɗu da aminsa abbas ɗan abdulmuttalib allah ya da shi sai ya ce masa ya ammi an hana mu ita sai abbas ya ce masa wa ya faɗa maka ka hakan sai ya ce haƙiƙa ya daidaita ni da Usman bin affan sannan ya ce ku kasance tare da mafi yawa sannan ya ce ku kasance tare da abdurrahman ɗan auf sa'adu ɗan abi waqas ba zai saba wa ɗan aminsa Abdulrahman bin auf ba sannan Abdulrahman surukin Usman ne ba za su saba wa juna ba don haka ko Abdulrahman ya nada Usman ko kuma uthman ya nada abdurrahman dan auf da haka amirul mu'minin salam ya gano makircin da aka yi masa a wannan shuran ta mutane shida da wannan dalilin ne amirul mu'minin salam ya kasance yana bakin ciki da wannan makircin da aka yi masa hatta bayan da aka kashe halifa usman ko kuma halifa na uku wato usman bin affan inda yake faɗa a hudubarsa ta shakshakiya sai lokacin da zai mutu ya sanya ta a cikin jama'a yariya cewa ni ɗaya ne daga cikinsu ina neman tsari allah daga kuma wannan shura yaushe ne idan an kwatanta ni da farkonsu wato abubakar ake shakkan fifiko na a kansa bellenta na wa'annan da aka daidaita ni da su don zaɓen khalifa wato akwai a cikin wa'annan mutane biyar wa'anda suka cancanci kalifanci banda ni to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. labaran wasannin mako. Bismillahir rahmanir rahim. Matasa da sauran masu shi'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wannan cin sa mai kawo muku labaran wasanni su a cikin nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu wasan sun da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma barshacin kwarai shirin inda za ku cewa dan wasan gaban Najeriya Victor Osimhen ya ce tawagar Sufa Eagles ta zaku sosai dogon ta yi nasara a wasannin neman gurbi na shiga gasar kwallon kofin duniya wanda za a shiga ta 2026. Dan wasan na kokarin ya samu buga gasar a karan farko bayan Najeriya ta kasa samun gurbi a gasar ta shiga ta 2022 da aka yi a kasar Qatar. Sai dai Najeriya ba ci wasa ko da ɗaya ba a rukunin C inda ta canjira a wasanni uku na farko kuma Osimhen bai buga ko da ɗaya daga cikin wannan wasanni da aka yi ba saboda rauni da ya ji. Burin kowane ɗan wasa shine buga gasar kofin duniya ganin matsayinmu a rukuni kuma yanzu ya sa na zaƙu kamar sauran 'yan wasan don na samu gurbi a shekara ta 2026. Osimhen mai shekara 26 da haihuwa kuma gwazon dan kwallon kafa na afirka na shekara 2023 ya ce tawagar da ke da manyan 'yan wasa kamar irin su lukman da simon da besi da iyobi dole ne samu gurbi na shiga kofin duniya da za a yi amurka da Kanada da kuma kasar mexico so biyu kacan najeriya ta kasa zuwa gasar cin kofin duniya din bayan ta fara bugawa tun a shekara ta 1994 mutane kan ce mu ƙwararrun 'yan wasa ne amma kuma za mu iya tabbatar da mu ne kawai idan muka je kofin duniya kamar waɗanda suka buga kafin mu. Na ji ɓacin rai sosai kamar sauran abokan wasana bayan mun kasa zuwa ƙasar. Su kansu magoya baya ba san irin yadda hakan ya girgiza mu ba. 'yan wasan mata na najeriya yan kasa shekaru 17 flamingos sun tsallake zuwa zagayen karshe na neman tikitin shiga gasar kwallon kofin duniya ta mata ta yan kasa shekaru 17 da za a shekara ta 2025 da muke ciki in mai duka ya kai mu 'yan matan najeriya sun samu nasara da ci biyu da babu a hannun bantuwana ta afirka ta kudu a ranar asabar a Ikenne a jihar ogun ta tarayyar najeriya nasarar ta kawo wa najeriya nasara inda ta ci jimillar kwallo biyar da ɗaya bayan nasarar da ta samu a waje da ci uku da ɗaya a pretoria ƙarshen makon da ya gabata yanzu dai najeriya ta da wanda ya nasara a karawar botswana da algeria a zagayen ƙarshe neman tikitin shiga gasar botswana ta yi nasara da ci biyu da ɗaya a karawar farko da suka yi a wasan da suka fata a zagayen na biyu duk wanda ya nasara a zagayen share fage na neman cancantar shiga gasar zai tabbatar da ɗaya daga cikin kasashen afirka da ke sha'awar ko kuma da ke sha'awar zuwa ƙasa da ke sha'awar zuwa gasar cin kofin duniya ta mata ta 'yan shekaru 17 da za a yi a ƙasar maroko an sake zaben dr patrick matsefe ba tare da hamayya ba a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka kafa takaici a karo na biyu na shekaru hudu an tabbatar da matakin ne a babban taron kaf karo na goma sha hudu da aka yi birnin alkahira ranar laraba ta gabata inda ya tsawaita shugabancin kungiyar har zuwa shekara ta biyu da ashirin da tara zaben matsefe ya zo ne bayan wa'adin farko da aka yi masa take karewa bisa yi da yadda aka samu daidaiton kudaden kaf da kuma bunƙasa martaba a duniya a ƙarshen jagorancinsa hukumar ta kafa ta kafa sabbin tarihi da dama a gasar kofin ƙasashen afirka ta total afcon wadda Cote d'Ivoire ta ɗauki bakunci a shekara ta 2023 da ta gabata inda ta jawo musu ta goma shin samun makodan kudade da kai dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu a duniya. To yanzu kuma bayan da zango a yankin Asiya inda zamu a kasar Iran domin mu ji irin wainar da ake toyawa. Daga cikin sakamakon wasan da aka buga a gasar Premier da kasar Iran za ku ji cewa a ranar alhamis ta gabata shams azar kazbin ta da sabadar da ci uku da biyu sai na sajima zandaran da sefahan suka tashi sanjaras khairu koram abad ta taskara Chadar malbardikan da ci biyu da babu sai kuma ranar juma'a misar sanjani da istiklal kuzistan sun tashi babu ci ita kuwa fesuwar ta da malaban da ci biyu da babu sai kuma folad ta da aluminium arak da ci biyu da babu to a jiya lahadi ma kuma an buga tsakanin zuba a han da istiklal an tashi kunnen doki ɗaya ɗaya sai ta gato ta lalasa gulgahar sirjan da ci biyu da ɗaya. a bangaren na turai kuwa za ku cewa kelen pepe ya kai real madrid matakin farko a teburin la liga sakamakon da ya ci villarreal kwallo biyu a ranar asabar a estudio de la Caramika. Federer ita ce ta fara zira kwallo a hannun John Foyth a minti na bakwai da fara wasa daga bakilin Pepe ya farke a minti na goma tsakanin su Kawai yanzu dai Pepe ya zura kwallo ashirin a La Liga yana zarar ɗaya kenan tsakaninta da Robert Lewandowski wanda shine akan gaba a cin kwallaye a raga. Hakan ya sa Real Madrid ta hau teburin La Liga da zarar maki uku tsakaninta da Barcelona wadda ta koma ta biyu. a ran mai zuwa ne za a fafata a wasan karshe na kofin karabawo ƙungiyar liverpool ita ita ke neman lashe kofin farko ƙarƙashin jagorancin kocinta RC slot a gefe guda kuma a ƙungiyar newcastle ke neman lashe kofin a farko a cikin shekara hamsin da shida ƙungiyar ƙwallon ƙafa liverpool ce ke mai rike da kambun irin ta doke chelsea a kakar bara a ƙarƙashin jagorancin Jurgen club kafin ya rabu da kungiyar a bara shekara goma kenan rabon da wata kungiyar bayan manchester city da manchester united ko liverpool ta lashe gasar ta efl wannan karo na biyu da newcastle za ta buga wasan karshe na kofin karkashin jagorancin edu howe kenan tumayin da wani kamfanin saudiya ya saye kungiyar a shekara biyu da suka gabata manchester united ta doke kungiyar a wasan karshe dan wasan liverpool muhammad salah ya lashe kyautar gwazon dan wasan premier na wata-wata karo na bakwai a tarihi. Muhammad Salah ya rashe kyautar watan Fabrairu ne a matsayin dan wasan da ya fi hazaƙa, bayan bajintar da ya yi a wannan wata a ƙoƙarin da ƙungiyarsa ke yi na lashe gasar Premier League da ake yi. Dan wasan na ƙasar Masar ya ci kwallo shida cikin har da biyu da ya zira a raga a watan sannan ya taimaka aka ci guda hudu. Chelsea ta amince da yarjejeniyar da daukar dan wasan gefe na kungiyar Sporting Govni Quinda. Ana sa ran dan shekara 17 da haihuwa zai saka hannu kan yarjejeniyar shekara 7 da Stamford Bridge da kuma zaɓin ƙarin shekara ɗaya kan kuɗi fan miliyan 40. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na da 'yan wasa za ta iya amfani da su a duka wato gefunanta amma ta amince Quinda wanda sai shekara ta 2026 ne zai koma na da basirar buga kowane bangare. dan wasan tawagar portugal ta ya kasa shekaru 21 ya ci kwallo biyu tare da a cikin wasa 43 ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle united ta yi nasarar lashe carabao cup na bana bayan doke liverpool da ci biyu da daya a ranar lahadi a wembley newcastle ta fara cin kwallo ta hannun dan bon daga baya alexander isak ya kara ta biyu liverpool ta zare ɗaya ta hannun federico chesa kafin a karbi cin sai da aka jira na'urar var wato var ta fayyace daga ba aka bayar da kwallon dab da za a tashi wasan wannan shine wasa na uku da suka kara suka kakar bana inda aka tashi uku da uku a gidan newcastle liverpool ta yi nasara biyu da daya anfield a wasa na biyu. real madrid na farautar ɗan wasan chelsea mai shekara 26 da haihuwa daga argentina da ke buga tsakiya enzo fernandez a sabuwar kaka chelsea na iya amincewa da fernandez ya koma madrid a wani bangare na musayarsa ɗan wasan faransa mai shekara 25 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na zawarcin ɗan wasan botmont mai shekara 19 da haihuwa Dean Hojisen, wanda ke bugawa ajin yara yara matasa a Netherlands. kafin ya koma wakiltar Sifaniya, rukuni 'yan ƙasa shekaru 21. Liverpool da Arsenal da kuma Manchester United da ƙungiyoyi da ke farautar ɗan wasan na tsakiya na Tottenham Forest da Ingila Morgan Gibbs White mai shekara 25. Liverpool da Arsenal da kuma Manchester United na cikin ƙungiyoyin da ke farautar ɗan wasan tsakiya na Nottingham da Ingila wato Morgan Gibbs mai shekara 25 da haihuwa manchester united za ta kai zagayen kwata final a gasar zakarun turai da europa league bayan ta yi ruwan kwallaye hudu da daya a real sociedad kuma a wasa na biyu na zagayen 'yan goma sha shida da aka buga. Bruno Fernandes shine ne ci kwallo uku rigis a filin wasa na Old Trafford su har da bugun finarti wato bugun da kai sai mai tsanan gida har guda biyu. Michael Arteta ya ce sun mayar da hankali kan lashe dukkan sauran wasan da ke gabansu a bana. Gunas tana maki na biyu a teburi da tazarar maki sha biyar tsakaninta da liverpool banda arsenal ta tashi ɗaya ɗaya a gidan manchester united wasa na uku wanda ba ta yi nasara ba a premier arsenal wadda kafar ta ɗaya take kwata final a champions league bayan doke psv ci bakwai da ɗaya a makon jiya za ta raba kuncin wasa na biyu a ranar laraba mai zuwa a emirates to ma saurare gan lokacin da aka shirin ya kawo jiki ya zama wajibi jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wasu ɗa'an labaran na wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma turai amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa zuma lafiya mana gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na sun mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa shirin na mu gato muku waƙa daban-daban da suka yi waƙoƙi akan abubuwa da suka shafi ɗabi'a yanayi da dai makamantansu sai dai a wannan karan za mu gaisa muku mawaƙi ne wanda ya waƙe watan ramadana mai alfarma wanda mawaƙin namu shine ne wani musulman mawaƙi a nan ƙasar Iran. Ai saurari lafiya. العبادة والإيمان نبع الأمان والغفران يا رمضان رمضان رمضان أرحى بنورك يا رمضان شهر العبادة والإيمان نبع الأمان سناك شهر الصيام يا رمز سلام ila yau zan haɗa ku da wacce mawaƙin na mai suna Ali Charagi shi ma wacce mawaƙi ne a nan ƙasar Iran domin jin irin tsarabar da ta da mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ai are lafiya an gaishe ka Ali Hadi da kuma Ali Charagi a cikin waɗannan wawoyi guda biyu da akwai mana baran jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci a tafiya ma shiri na gaba za a ji mu ɗauki da tawakar da kuma wani waƙin na daban amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma dukun shirin shaka zuma lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtcb 1ng a huta lafiya. درخشد در این شب روشن ماه سار عاشقان چون بر عاشقانه رجعت لحظه های مقدس دیدار تا سهر با امید بخشایش چشم ما return. شب غم می درخشد در این شب